da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. A birnin Yamai kuma na jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM da kuma gidajen rediyon da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na Facebook Live domin a saurare mu ko a kalli hotunan mu a kuma yanar gizon mu ta VOA Hausa.com shi ma za a iya sauraron mu kai tsaye masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a goma ga watan Maris na shekarar 2017 muna magana ne akan al'adu da harkokin nishadi da zamantakewar yau da kullum. MC Tagwaye wani mai wasan barkwanci ne da ya shahara a kwaikwayon shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya wanda yake bada tasa gudunmuwar ta wayar da kan mutane akan jagorancin Buhari. to yanzu ka ganka nan yanzu muna magana a ka na MC ta gwayo to yanzu cikin minti daya zan yi hira da kai ni dan jarida ne kai kuma shugaba bari in hira da kai ta minti ɗaya yanzu me zaka ce min ina jin ka yaya abin yake ne ya kake fuskanta yaƙi da cin hanci da rashawa a to shi da ma yaki in kana kana cikin shi abu ne wanda zaka ci gaba da yi wanda kace wasu sun ruga wasu sun kama su an aka kama dole ka tsaya ka ta kokari hmm. ka taimakin a lot of efforts na ganin cewa shi wanda ya ruga yadda za a yi kamo shi bayan da za a yi mutum ya ruga ka kyale shi in ka mm. possible wata kam ina da problem da loyoyi wallahi eh kana da problem eh dage eh, dage kamar an sa sunan an sa an sa ranar daura aure su ta ɗaga rana a ce adjournment adjournment adjournment haka za a ta zama Hajiya Bilkisu Ahmad Funtuwa na ɗaya daga cikin shahararrun marubutan littafan hikayoyin Hausa wadda ta rubuta littafai da suka yi tashi a da kamar allura cikin ruwa ki yarda da ni da sauransu. Balaraba ta yi wanda wa zai jahila wanda ya karfa ramar zuciyata. To ya yi yawa amma kuma ita daga auren ne dai. To ni kuma na kawo nawa na ga me zai sa ba za mu gima rigimar cikin gida ba wadda ke so da a raba aure din nan in aka raba auren na ke a mutu da ƴaƴan ku ko shan wahala sai ko ki. to na gadan da za a biyan maza ba za ki iya kokarin kanki ba to a wa'annan abubuwan ne ya sa ni kan rubutu in ga ko tuna sun kifa da eh, eh, eh, mata yara ƙanana yan sha hudu sha biyar sha takwas iya samu ya ashirin wai auren ta ya mutu akan wani bili da sabulun wanka ne ma wata kan dan manja dan za ta watsa ma yara su a shekara to irin wa'annan abubuwan su suka za sa min abin nan din san in rubutu in ce yara mata yan arewa ne kawai To waɗannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da za mu ji a cikin shirin namu na yau juma'a wanda muka ƙudura niyan nishaɗantar da ku ku dai kawai ku kasance tare da mu a cikin shirin naku na yau da gobe. Bari mu fara jin hirar da Usman ya yi da MC waye mai kwaikwayon jama'a musamman wanda ya suna sosai sakamakon kwaikwayon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. To da muke magana cikin shirin yau da gobe. Suna magana da MC Tagwaye. To menene cikakken sunanka da banda MC Tagwaye din? Um, suna na yawanci dai an sani da MC Tagwaye kamar yadda kowa ya sani. Kana inda aka yi ni na tashi katsina gawa. Yawanci sun sani da Hassan kamar dai manya haka da yake yan biyu ne mu. Yan eh, biyu ne Tagwaye ne oh Hassan. Eh. Hmm. To sun sani da Hassan. Hmm. Amma don rayuwa ta komai da komai na ka ni haihuwa da amma asali dai inyamiri ne ibo eh inyamiri a hausance eh a hausance inyamiri eh <laughs> wannan shi ne abin da mutane da dama ba su so su yarda da shi Oh, ba san su yarda cewa kan yamuri ne. Na'am, amma eh magana. To, wato kai ka tsina dai haihuwa ne da girmanta amma asalin ka daga kabilar Ibo kake. To me kai ka tsina har aka haife ka a can? Neman abinci ya kai shi. Hmm. ka san shi in yamuri akwai shige shige <laughs> amma ake magana aka ce in ƙauyen da ka je babu in yamuri wai ka ruga ba wurin kuɗi kenan ba wurin zama ba eh. amma ya zo wurin shi ne farko wanda ya buɗe kemis shagon kemis a nan ingawa local government eh. nan dai aka haihe mu nan muka firamare nan muka tashi komin rayuwar nan mm. Mm. garin mu dai can anambra na dai san an kai mu mun ga wurin amma ban iya ce ma Eh baka iya yaren. A a yare kuma wannan wanda ya tashi can ma na shi iya yaren. To ashe ba iri na bane ba platinum da bai iya ba. <laughs> to, bari mu je cikin abin da mutane suka san ka da shi a kwanan nan sunanka ya yi kaurin suna a kan yanar gizo kafafen sada zumunci na intanet su instagram ne su twitter ne su facebook a game da ana cewa ga wani his excellency da yadda ka san muhammadu buhari in yana magana da farko me ya ja ra'ayinka har ka fara tunanin ka yi irin wannan abu ka kwaikwayi buhari a ji kamar shi yake magana magana kwaikwayo baiwa ce kuma ba kan shugaba buhari na fara ba mm. amma a kan shi dai na maida shi na maida shi wani abin da shi ne na ke yi mm. wanda kowa ya sani mm. amma a da sanda ina aikin koyarwa saboda ni malamin makaranta ne a da ba yanzu ba na na yi koyarwa a katsina wurin shekara bakwai haka to a lokacin ita mai makarantar ma ina ta har tsorata malamai nake daga baya haka in na yi muryarta eh. sai ga sun baza da gudu haka eh. to sai su ɗauka ita ce ah. kila malama na bacci kawai sai dai in zo kwaɗa eh. sai in yi muryarta sai ta hirgita ah. so lokaci ina bi dai ana ta ban dariya haka dai abokai haka da yan uwa na gida haka dai haka sai da buhari ci zaɓe sai na yi muryar kawai na ce kai wannan abu dai bari dai a maida ta ta zama abin da ake ce ma fufula. Eh, suna. Ka san ko me fufula? Eh, eh suna fufula. Eh. <laughs> Ila ila baka baka dago ba. Eh. Ta Hausa kai kake. Eh to mene mene shi har kokko muke. Eh to mi menene fufula din ko fufula? Shi din da ne. Eh to. Samu suna ta yaɗa haka. Eh. Ta zama fufula. Kamar yanda yanzu kaya din ai. Ba ba mofula ba. Na eh. babur. Oh ba mofula na babur. <laughs> <laughs> to wai abu yanzu ni magana da nake shi ne magana eh. farko da ka fara ka kwaikwayi buhari zaka iya mun ita yanzu in ji magana farko ta buhari wadda na wanda na gani hmm. na kwaikwaya wato ka akwai wani interview din shi wanda na saurara video ne wanda hmm. aka yi mashi interview 2011 da na saurare shi daga nan kawai na ci gaba amma wanda ya driving ina hmm. sanda yana campaign ne yakin neman zaɓe ina ga ogun state ana cikin waka sai baba sai buhari sai aka kira shi magana eh. da hito shi ma sai fara waka ya ce sai baba ana sai ya ce i cannot remember one last i dance in public <laughs> hmm. wato ba zai tuna last da ya rawa a cikin jama'a ba ya faɗa da turanci eh. to yanzu ka gan ka nan yanzu muna magana a matsayin ka na MC ta gwayo to yanzu cikin minti ɗaya zan yi hira da kai ni dan eh. jarida ne kai kuma shugaba Muhammadu Buhari ne a zuwan nan. Bari in hira da kai ta minti eh. ɗaya in ji me ka ce min. Ina jin ka. Assalamu ah, alaikum barka da warhaka Your Excellency barka da zuwa murya Amurka. To yanzu me zaka ce gashi kana ta yaƙi da cin hanci da rashawa wasu sun gudu wasu sun tsaya wasu an kama su yaya abin yake ne ya kake fuskanta yaƙi da cin hanci da rashawa? A ah, to shi da ma yaƙi in kana kana cikin sha abu ne wanda zaka ci gaba da yi. Wanda ce wasu sun ruga wasu sun kama su. wa'anda aka kama dole ka tsaya ka ta kokari da mm. taimakin a lot of efforts da mm. ganin cewa shi wanda ya ruga yadda za a ka kamo shi bayan da za a yi mutum ya ruga ka kyale shi in ka mm. possible dole ka dawo mu mutane da su tunda ba ba ba naka bane to amma yanzu misali waɗanda ka kama ana cewa ba a musu shari'a ba an ɗaure su a'a ba a kai su kotu ba a'a ba a sake su ba me za ka ce a masu cewa haka wata kam ina da problem da loyoyi wallahi eh kana da problem eh dage eh, dage kamar an sa sunan an sa an sa ranar daura aure su ta daga rana a ce adjournment adjournment adjournment haka za a ta zama mu ga ku ba ku yanke mu annan hukunci mu san inda suke suna ta embezzling din kudin gwamnati ta wurin ciyar da su a tukurku saboda inda aka aje su abincin da ake ba su yahi abincin da ake ba a kirikiri mm. da sauran wurare to kaga wannan banna ce mm. ya kamata a yanki musu hukunci in gidan yari za a kai su a hanzarta su mm. amma su jajis jajis nan mutum kai koli da kudin jama'a ka ɗauko san san ka ɗauko loyoyi daga mm. kwaɗin duniyan nan ka kawo ce kai kai mutum ne mai gaskiya shi bera daban ne yadda kake da kai da shi ya hmm. samu inda ya yahu da wani wuri ya ruga hmm. dole mu zama very careful mu zama very firm hmm. mu zama strong wata wani abin da ya shahi yaƙi da ci hanci da rashawa ya zamanta cewa all hands are on deck mu ga cewa mun cin mashi ƙarfi. muna da masu saurare misali a ce 'yan wanda suke su turanci suke ji can you give them like any specific message do you have a message to nigerians in english um, well of course the kind of message i will have for nigerians is that uh, they should they should support this administration uh, because this government meant exactly well for all nigerians mm. and uh, without their support the government cannot achieve all this uh, I want to also thank them for their prayers and their commitment mm. towards uh, Nigeria. Mm. And uh, my advice to people like you, the journalism, mm. you are hmm. also a Nigerian, hmm. even though you are in America as we speak, you are also a Nigerian. Hmm. So uh, my advice to you is that you should indulge in investigative uh, journalism. Make a very good research before you publish anything, make sure you have facts, not to draw crowd to your uh, to your, to your radio station mm. or to your website or whatever. Thank you so much, Mr. President. <laughs> to, uh, MC Togwaye, ka taɓa haɗuwa da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya san da kai? Shugaban ƙasa ka ce ma, mm. ka ce ma wani magana ne wannan. <laughs> gaskiya kana buƙatar dauri kai <laughs> to ai hakuri Mr President amma to takwaranka ya san da kai yawwa yanzu ka yi gyara to mu je ya san da ya san da ni mu haɗu da shi ka tsina eh. da hotuna eh. kuma nan ne farko dai inda ya ga inda ne performing da sauransu haka so hmm. ya yi mamaki da sauransu haka kai wannan yaro kuma ina ina ya fito <laughs> na san irin wannan abu abu ne wanda kai ka zo eh, ga ba wannan duk maganar da muke yi magana ce ta basira kuma yau dama a juma'a muna magana akan irin basira da Allah yake wa wasu wani abu kafa alfahari da shi a bayar da Allah ya maka yanzu sannan kuma wani matsayi za ka bar matasa a ciki magana shawara da zaka ba su um, shawarar da zan ba matasa hmm. don abin da ka samu kanka kana yi ka bashi kwazo ka bashi lokacinka kada ya zamanta cewa abu ne wanda kake yi kawai don ka samu kuɗi hmm. duk bayan da za ka yi shi kai dai kuɗi nan kake so kawai za ka same shi a'a hmm. kamar abin da muke yanzu Allah cikin ikon shi yasa na haɗu da mutane da dama hmm. wa'anda in bani da wannan baiwai ina ga kila dai in rika ganin su a newspaper in rika ganin su a TV but na haɗu da mutanen da ban taɓa tunani ba a rayuwa ta zan haɗu da su ka gane sanan kuma akwai abubuwa da dama da bani da wuya ka ganni akwai wuraren da ko da ina son in je ni amma saboda abin da nake yi ba zan iya zuwa wurin ba akwai maganganu da dama da ya kamata a ce na tuhu albarkacin baki na amma saboda abin da nake yi sai dai in yi hakuri kuma in yi shiru mm. ban iya cewa baiwa ta wuce abin da zaka ci kawai mm. cin abinci ne a'a ka gane kamar mm. akwai wurare haka akwai wasu irin taro haka da bani iya zuwa kamar mm. occasion haka irin ko ko ba kowane taro nake zuwa ba kamar ka ce club night club haka da sauran oh, da mm. wuya ka gani irin wurare haka mm. saboda ina ganin cewa I'm portraying a character that in aka gani a wurin kamar mutunci na zube kuma na zubda mashi mutunci saboda wanda kake kwaikwayo yauwa saboda wannan abu ni dai ba koyi ne ba mm. ba wani ya koya man ba mm. ba wani littafi na dauka na karanta ba na ga yanda yake a'a mm. ko yanzu yanda muke magana da kai in abun ya shaƙe ni ina fara ka haka ne kowa ne kowa ne ko ba wai kokon murya kaɗai na iya ba har yanda kake tafiya yanda kake zau halin kama ina iya ɗaukar shi in ta yi haka ina yi maka yanzu zaka iya kokoyin murya ta yanzu zaka iya kokoyin murya ta a ya hakuri mana ba yanzu ba ai misali ai to da zai ce yi min tambaya guda ɗaya yanzu <laughs> so abin kenan so shawarar da zan ba matasa za ka iya karatu ka gama komi amma ba lallai shi ne abin da za ka yi a rayuwarka ba ba lallai shi ne za ka yi a rayuwarka ba akwai mutane da sun yi karatu suna da ma PhD tana zaune a ofis yanzu amma wuraren da na je da mutanen da na haɗu da su shi wanda wannan karatun bai haɗu da su ba saboda shi bangaren shi daban kuma magana baiwa abu ne wanda ya yaɗu a duniya mm. gaba ɗaya bacin nan kuma abu ne wanda in kana sauraron comedies dina wa'anda nake yi video clips ina za ka mm. gane cewa in dai kana su to za ka koyi wani abu daga gare su ma ba wai ban dariyan ba kaɗai mm. a'a akwai nuni akwai abubuwan da za ka akwai darussa da dama da za ka iya koya daga videos dina mm. din da suna da ban dariya wata sa'i amma in kana su za ka lura lallai-lallai akwai abubuwa darasi da dama mm. ba ni rehearsal ai rehearsal ka mm. in je ko kuma in yi practice ka mm. a ba mai mai yawa tambayoyin da mutane ke mana kana tambayan nan cikin sakan biyu ansar da zan baka ta iso so haka ne baiwa ce so duk wanda Allah ya ba baiwa ya kamata ka tsare ta kuma ka fahimta cewa ba an baka ita ba kawai don wai ka nemi abinci ka ci abinci a'a akwai dalili To haka yake sai kuma mu je ga Maryam da Safinatu sun tattauna da marubuciya Bilkisu Ahmad Funtuwa don jin fa'idar rubutun adabi. Daga farko ko za ki fara ba mu tarihin ki? To, zoli da an mun zo duniya lokacin da Najeriya ta samu yancin kanta. Mm. To kin gana ga 1960 kenan ko? Mm. Mm, a lokacin aka haife mu bayan mun taso dai cikin gida babban gida mu da yan uwa da yawa. aka samu mu muka ɗan shekara shida aka samu primary school a nan aya a cikin garin huntuwa na ƙara karatu muka shiga secondary school muka je malin hashi hmm. to ita kuma muna ƙarewa watan da muka ƙare wata na tsayawa ba haifin mu ya aure da ni da yan uwanmu na abu ne baban na shine Salisu Ahmad Allah ya ji ƙanshi amin to muka samu ƴan mata biyu na Jiwa da Nabila hmm. daga nan kuma haihuwar da ta tsaya da yake Allah ya sa dai mutum na da ɗan wani kishi a zuciyar shi ni dai kishin al'umma ta yara mata dai ban su mm. to ina so in ga yan mutum na iya kirkiro abubuwa ce daga nan auren ba wuce ne ba daga eh, wannan secondary school ya kawai na kama su ɗan ɗinke ɗinke mijina kuma da yake mai ilimi ne yana ɗan taimaka mani ya so in ɗan wuce karatu to mahaifin ya ce ya nuna bai a'a to a haka ne ne ta yan sana'o'in cikin gida ɗinki ne ba ma wani ya min ɗinki na bani na iya abu na saboda kirkire kirkire irin nawa to ana nan eh daga nan kuma dai ba a tsara haihuwa ba muna da ci gaba da rayuwa da shi yana ma'aikaci ba mu nan ba mu can dai inda nake yar kaduna nan dai aje a koyi yar sana'a dai wani abu hmm. ba a zauna haka nan ba ka yara suka dan girma suka ta karatu su kuma tunda ni ne san ilimin ci daga nan sai littattafai suka dan fara hitowa kamar na Kano din na haka hmm. balaraba ramar da kamar ita fara karfafa min zuciyar da in yi rubutu hmm. to dan su yan Kano suna rubutowa ne ya mace idan daga musulunci mu addini daga addinin muka har zuwa al'adar mu banga inda ya kamata a ce ta guji iyayenta ba hmm. ko ta fada rijiya ta kashe kanta to a wanda dalili to he nake ta ganin cewa muna da matsala mu yan arewa me zai hana a ce kai mm, yarinya ta yi ilimin nan in ta yi ilimin nan za a koro an su abubuwa da yawa ko tarbiyya 'ya'yanta ko kan hidimar gidanta ba za ta sa ido kan namiji ba dan duk mutum ta sa ido kan namiji tana da aiki hmm. kuma kuma 'ya'yan hausa mun saba dole komai na namiji zai yi Mm. in ma bai ya zama abin rigima a ce kotu a ce a raba aure to wannan abubuwa suka sa ni kishin kan iya rubutu to sai naga yan Kano sun fara hiddowa kuma um, ina dai ma Allah godiya ni da na fara na rubutu wai ban tsaya ba da an yi aure shi kenan to sai nake gani ai matsala tana gidan auren nan mm. matsala ta ta a gidan auren nan ba wa yan ki ba a yi soyayya ki fada rijiya ko ki sha fiya fiya ki kashe kanki mm. in aure kin auren da kike so shi kenan ka ta biya to sai naga ai ba a ba a binciko matsalar ba matsala na tare da rayuwa auren ita ce matsalar ya mace da namiji da sai na fara rubutu na balaraba ta yi wanda wa zai aure jahila wanda ya karfafa min zuciyata hmm. to ya yi yawa amma kuma ita ma daga auren ne dai to ni kuma na kawo nawa na ga me zai sa ba za mu zaƙulo rigimar cikin gida ba wadda ke sanadin a raba aure din nan hmm. in aka raba auren ne ke a mace da 'ya'yanki ko ku shan wahala sai ko iyayenki to shi na ga dan me za a tafiyan maza ba za ki iya kokarin kanki ba to a wa'annan abubuwan ne ya sa ni kan rubutu in ga kotuna sun cika da mm, mm, mm, mata yara ƙanana yan sha hudu sha biyar sha takwas iya samu ma ya ashirin wai auren ta ya mutu akan wani lili kila sabulin wanka ne ma wata kan dan manzi ɗan za ta watsa ma yara eh, a shinkafa to irin wa'annan abubuwan su suka za sa min eh, abin nan din san in rubutu in taimaki yara mata yan arewa ne kawai to saboda lokacin da na fara allura ba shi bane na farko amma sai fara fitowa a abin da ya sa na san zai tasiri a gaba saboda a ya ansu rubutuna da na fara ya ansu ina bi daki daki zan yi shi ne kamar kina kamar ke mai matsala kina gabana mm. kina gaya mani mm. ko kuma in an je malin ne da na rubuta in inda yarinya take za a ganta mm, to kin mun hanta ma za a kwasa a cikin malin Hashi muna neman gidan sa sosai da yawa an yi da yawa an yi <laughs> wallahi na san lokaci to sai nake ganin idan za ka yi abu ka rubuta ba wai kirkiran can wannan gari ba ko can ba shi ma garin rubuta ko ba sunan ma yarinya rubuta rubuta kamar in kin je garin zaki ga mutane to yana karfafa mu zuciya mutum ya so wannan abin da gaske ne ya faru shi ma bari ya ba to kuma na gaya miki da farkon rubutu na ina yi ne kan karatun ya mace da kan mm. auren ya mace to da ake ta gani ina rubuta soyayya shi in na tashi rubuta magana ilimin na ai na yi kamar ta duke ki tsuntsuwa ta duki ilimin nan da wannan iya ta yi mm, mm. to saboda haka kin gani dole na san cewa daman zai yi tasiri wata hanya ce banke suke yi ita da uwarta amma wallahi lokacin da ta yi ba ta falla ba ta kwakulo gidana a huntuwa suke suke ta kama uban kwanki na gato ya zan da shi ma wani abu ta kawo take wallahi take sana'a <laughs> amma ta yi alƙawarin eh ta yi alƙawarin saboda yadda nake asiya diyan masu ja eh. ta yi ilimin na an ce alheri ita ma ɗin nan ta da fankin nan sai sun yi Allah na ce eh. tuni ko zan ta yi wallahi diyan nan sunan ta Fatima ina ga miki ka ina ta kai ta school of nursing ba ta biya mata da komi din yanzu yarinyar tana Kano kake so ga matakin da ta taka daga ta ta ishe shi ilimin nan zai saka taka kowane mataki mm. da dan ne ko da dan saraki zai iya kaiwa ko mm. to sai nake gani da man rubutu na bai tafi tunda kan wannan ne fanke tunda naga ta dauki abin da karfi yace to zai koyi mm. kin gani saboda haka dole ko ina kuma sai Allah ya yarda da abin kowane eh, jiha ya watsu ba ma Najeriya kaɗai ba har inda ba ni tsammani da mutu na kai kuma ni dai da ake ta ina karfafa magana soyayya kaza kaza dan in soyayyar nan idan kin kai ta za ki auri irin abin da kike so ko da bai rike ki ba ke kin san yadda za ki rike kanki mm. balle ma in sha ma Allah ina tunanin in ka kai matsayi irin na arziki ko ya kace ka me ya kace ya dai saki ya ka kama kanshi mm. dan baki da haushi yawwa mm. kin ga shi ita ai mace da ake ganin ta din nan ko za ta iya taka kowane mataki da namiji ma kila ba zai iya ba saboda ita ce gidan garkuwar gida kin gani in hmm. tana da ilimi ya'yanta kansu za su canza rayuwarsu za su shiga daban hmm. amma in an ce haka ba ne ta zama da za mu ci gaba kuma kin da a arewa wannan matsala ta fi dai a oh. littafin soyayyen hausa zaki ga a alal misali ana hmm. siffanta masoyan ko gwanayen kamar dai su suka yi kansu wanda kuma a zahiri ba lallai ne abin ya kasance haka ba saboda ki mm. sani ah, ni kaina na san wata da har an kai ah, an kai mm. kayanta ana sauran yan mm. makonni ai bikinta ta dawo ta ce ta fasa a dalilin wai oh. ta karanta cikin wani littafin hausa oh. wani ya ya sadaukar da kan shiga ita ah, wadda yake so to ya birge ta ita ta ce in ba za ta samu wani kamar haka ba to ba za ta yi auren ba oh. to a nan ke ganin kamar marubutan soyayya hausa suna ɗan yaudarar mutane kaɗan eh to gaskiya wani rashin wa zai ta yarinya ta ji haka ni a ta zo man ta kama ita gaskiya hita ne na neman mata yaya Amina a garin Katsina <laughs> daga Zaria ita dole na kama ta irin yaya Amina cikin allura ta zo ita in ba irin shi ba ta aron ciki ko ba ta da shi haka <laughs> kani ma ya fi burge ni da shi zama irin wannan yaya Amina ta ya za ta eh. mai da shi ba ta samu ce ko mun muni shi ko mun abinci in dai kuka dage ko su kan su ya gama ke ma haka kuka dage ku wuce kuka ilimi ilimin nan zai canza maku rayuwa gaba ɗaya ce ko na ce kwarai kuwa Mm. jaraba ki gani mm. ta ce ki balle ma gama karatun ki ita dai kaza kaza gan take yi nake da tsafta da komai ki zaki hiddo ta a gidanki yake mm. kuma har wani ya gan ku shi an in kin gana fara littafi zan rubuta suna fata su zama masoyan da za a zo aikoyi da su cikin gida ta ce haka ne in ta kwatanta masa haka to sai su gane in ce shi aminin in gana na nuna cewa da ai sai a ce mai ido dara dara mai hanci zangalele mm. da bakin shi ne mm. to sai da ke shi yaya aminu ma fari ne na sani mm. amma idanuwa gare shi mutum mutum to wai sai yan mutum mutum idanuwa suka rika ba mutane kuma sha'awa <laughs> wace farare maza da <laughs> kowa za a ce ido dara dara a to shi masu mutum mutum idanuwa ma suna da suna da wani tasiri kenan a cikin kyau Mm. a cikin ki wanne ne mm. ya fi shiga ranki mm. cikin suna son allura na san na so shi amma ni gaskiya ba littafin da ke so irin ba zai na makwatinta ƙwarai da gaske ke ma ke gara ah, ina karatu wannan ah, ah, saboda na yi ne ya kamata gaskiya ni ina ta magana lokacin za zaukacin eh, zamanin mu to za ki ga yaro ma na iskanci amma a yana yi amma ba zai bari ma duniya banda yawan matasan yanzu daga ana shaye-shaye ana wannan faduwa ana menene to shi ɗan yan sanda a yanzu shine mai kunya mai mutunci eh. saboda ba zai yarda ba ma ya san cewa na yin wani abu ko ga iyalan shi eh. ana kokari a nuna ma irin da kyawun ɗabi'u haka to sai nake ganin su a lokacin na rubuta shi yarinyar da ta ba ilimi ke ba amma na nuna masu ba ilimi bai hana aure aure kuma bai hana ilimi mm. to na kwatanta masa kuma kiyayya ana yin abu ba son ransa ba amma halaye su canza mutum kwata-kwata to na sa zainu zainab ta canza shi wani abdul jabbar fiye da wanda ba ba a yan tsawai ce yan fulani ce mm. a riga aka ɗauko ta aka rike ta gidan waziri to amma shi kuma ɗan sarauta ne na ƙarai kuma sannan ƙarshe kai sannan kuma shi ne ilimi ne na ƙarshe mm. amma wannan yanya ta ta yi tasiri a cikin rayuwarsu shi kuma kowa zai iya kenan ya mm. nuna kowa zai iya sai dai in baka nema ba da kwai kuma ma wanda ya mm. raina tsayuwar wata mm. shi ma wani littafin nan yayi gaskiya to mm-hmm. har yanzu kina rubuce rubuce gaskiya ina ɗan taba an ba kamar da ba saboda ni yanzu na ga rubutu na da ya ansu da sai nake tunanin kuma ai gwamnati ta kamata shigo cikin al'amari na kamar me a ce bilki ta muke rubuta mana kan almajiranci ko kan faɗi ko kan to ina son irin wannan zan nuna masa haziƙanci na hmm. in nuna musu kuma cewa yadda za a ansa a makarantu yara hmm. kuma a irin a mayi shi a rarraba ma irin matasa haka kyauta a bada to zai dan taimaki saboda ni na san ba alfahari ba ina da kalaman da zan rubuta ma mutum haya saurari saurare ni hmm. kun gani kamar ina tafi na tafi ko da ta saurari littafi na har ce ilimin na har ta kai masa tsinta to kin ga ire-iren wa'annan wallahi ba su kirguwa ko to sai nake ganin ni da za a rika sa ni ko wata kungiya mai haka ko wani ko a duk wanda za su ce ke rubutu wanda za a rarrafa ma matasa ko ina ƙauyuka a tattura shi a ba su kyauta ba sai sun saya ba to kin ga zai amfana da su ko ko mm, ina danyi mm. amma gaskiya ba kaman da ba rubutun mm. to saboda kin ga yadda kasuwa ta yi wata za ta sai da kayan ɗakin ke rubutu ba wani abu za ta rubuta ba wani abu da ta ga dama da take ganin kamar zai shiga kunnen jama'a to na ga sun yawa irin wa'annan kaman namu za a rika haɗa mu gaba ɗaya a mana kudin goro mm. isa na ɗan ja baya mm. amma jabil ki ai yanzu ne ake mm. bukatar irin littattafan ki saboda rayuwar zamanin yanzu ya canza ya canza ba kaɗan ba a shekarun baya kin an maida littattafan ki fina-finai me baki sha'awar kika yarda da wannan eh, ke guda biyu ne aka maida su ma din na biyun da ba a manyan da nake so ba to kin san shi marubuci a kodayaushe yana so ne in ya rubuta abu ya ga ya hito kuma masu shirya fina-finai su nuna mana cewa dole sai an yi wani abin da da mai za su yanke mu kuma himma kama an yanke masu muhimmanci mutum da mulkin gani cikin gida nake kulle nake ina zama zaman aure ko mm. ina hidimomi na miji na babar na ba in ta in yanda yanda ni nake so bai yadda da haka ba to kuma dole na san aure na in ba haka din da mm. bai tauye mana ba ya bari ina hido da wasu abubuwa masu kyau ga yara matasa ko hmm. to da aka min ke da ni an dan jaraba abin da nake so amma ba da duka ba to sai aka anshi kuma sa'ada ta aka fara to sai naga amin abubuwan da su ba a hito min da gardin abin da nake so in nuna ba hmm. to sai kawai aka dan kashe min karin gwiwa ban ci gaba ba hmm, Allah ya kyauta na mace gara rubutun dai yanzu in kika duba kasan oh. hausa za ki ga yawan oh. saki ya yi yawa sosai ga mm. kuma oh. taɓarɓarewar eh, tarbiyya mm. me za ki ce da wannan shi ne kuma babban aikin mm. gaskiya magana aure masu da ke yanzu ta ƙara jagulewa Mm. saboda inda kika shiga ba wai magana wai mijinki ya mutu bane a gida ke ta yawara san kai na in gani to kuma yake ta ganin cewa ke mace in kina da abin yi ba zai sa wannan sakin ya yawa ba saboda magan da yanzu lallace. Mm. abincin gidan mata ba da ba kullum mu dai anan da arewaci ba. nan ƙauyukan kamar na Hontuwa ne da sani hmm. kullum namiji na gindin mai teburin mai shayi ya ci indomi da kwai ya'ya kuma su ci babu ubar sauran mata gagara to duk ne ka haka in kina da ɗan ilimin ki ba wai sai kin fita ba a cikin gida ma za ki kokula ki wani abubuwa hmm. da har za ki kai ki makaranta to yadda ki ka gani dalilin har yanzu dai akan mata haki ni ban ga dalilin da za a ce dole sai an matsa namiji yayi ba yadda kika haifa ki ne shi ma ki ne din na sani amma kila ma ke mace ki yi abin nan din shi ya yi maki amfani hmm. saboda su mazan ba wai sauraron mu suke ba yanzu sun canza aƙidu sun canza ba da iyayen mu suka yi mana ba mu mazan yanzu ba su yi yadda iyayen mu suka yi mana da a kula da yaro suturar shi addinin shi karatun shi yanzu ba a yi sai in mata za su dage su tashi tsaye su nemi na kansu su tashi ya ko hmm. ai zarfi ke kulkula ki haɗa kai naira ga suna ana sai da ki haɗa ana kina dan sai da naira biyar hamsin kina ajin shi gida kina kulla za a zo a saya detol din nan su omo su ɗinki. Hmm? yan abubuwa ƙanana wai ba na cire da kike ki aiki ba ba dole bane aikin gwamnati akwai abubuwan da zaki wanda zaki samu abin da zai shigo miki in kina da shi shi ma mijin zai iya sakin ki me zai saka kina da yanda zaki hmm. ni dai ina ganin da kuma ni iyayen nan almajiranci na yana damuna kwarai da gaske almajiranci na ana iya damuna ya kamata da a san wani abubuwa da za a hito a dina kawai ki ɗauki ɗan ki haife shi wai ba za ki ba shi hmm. tarbiyya ba ke ba za ki ba shi tarbiyya ba za ki ba shi abinci ba sai wata can za ta ba shi haba haba ai abin ya yawa amma an hajja ba ki sai in ga kaman mm. magana almajirancin nan kaman jan hankali ne mm. zaki yi ga iyaye maza wani kira to ki ga mm. iyaye maza to yanzu duka duka kan akan duk abokan aiki da aka ji muryoyinsu da wanda suka bada umarni a nan usman da ke